This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa sojojin Najeriya sun ce za su iya bakin kokarin su domin ganin ba su gitta ranar talatin ga watan Disamba ba wajen kakkaɓe kungiyar Boko Haram. Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar kuma ana duba yadda za a ƙara samun fahimta ce tsakanin makiyaya da manoma sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi na Salo Garba. da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa ya kai tsaye dangane da harin ta'addanci da aka kai a garin San Bernardino da ya halaka mutane a sha hudu. Ya kuma raunata wasu da dama inda ya jaddada cewa Amurka ta ƙara tsawar matakan yin yaƙi da ayyukan ta'addanci. obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a wannan harin shugaban ya kara da shan alwashin cewa sojojin amurka za su yi farautar shugabannin 'yan ta'adda duk inda suke a faɗin duniya yana mai cewa amurka za ta kara samar da horo tare da bada makamai ga sojoji domin su yaƙi 'yan ta'adda a siriya da iraki obama ya yi kuma kira ga 'yan majalisar ƙasar da su tabbatar duk mutumin da sunansa ke jerin sunayen waɗanda aka haramta musu hawa jirgi an hana shi wato mallakar bindiga inda ya kara da cewa akwai bukatar a tsaurara matakan sayan makamai a kasar shugaban na amurka ya kara da cewa bai kamata amurka ta kara tsunduma kanta cikin wato wani dogon yaƙi a siriya da iraki ba domin a wasa abin da kungiyar ta isis ke so kenan sannan ya kuma ja hankulan amurka da kada su rinka kallon wannan yaƙi a matsayin fada tsakanin amurka da musulunci domin abin da kungiyar ta isis ke bukata kenan obama ya kuma kara da cewa haƙƙi ne da ya rata a wuyan mabiya kowane addini a amurka da kada su nuna kyama ga kowane musulmi ba a mulki domin hakan shine burin 'yan kungiyar ta isis sai dai obama ya ce dole ne shugabannin islamu su ma su ba da tasu gudunmawar ta hanyar sukar akidin da kungiyoyin alka'ida da isis ke cusawa a zukatan mutane bangarorin da ke takaddama da juna a kasar libya sun ci motar ya kawo karshen rikicin siyasar da addabi kasar na tsawon shekaru da dama idan kuma har majalisar dokokin kasar da kasashen duniya suka amince da ita ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimma jiya lahadi a tunisia ana sa ran za a kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar tun bayan hambar da gwamnatin mamman gaddafi a cewar mataimakin shugaban majalisar ƙasar da ke birnin tripoli wato muhammad awad abdul sadiq wannan rana ce da mutanen ƙasar libya da larabawa da ma duniya baki ɗaya suka daɗe suna jira su gani tun dai bayan da suka sha kai a zaben da aka gudanar a bara mayakan sa kai da ke goyon bayan jam'iyyar islama da dama suka karbe ikon babban birnin kasar da sauran ma'aikatu lamarin da ya tilasta majalisar wakilai da sauran jami'an kasar ficewa zuwa tobruk da ke gabashin kasar domin gudanar da ayyukansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar national front ta masu ra'ayin rakau ta samu nasara a zagayen farko na zaɓukan da gudanar na yankuna a ƙasar faransa hukumomin zaɓe sun ce jam'iyyar ta national front ta lashe tsakanin kashi 27 zuwa 30 cikin 100 baya ga jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta nicolas sarkozy mai matsakaicin ra'ayi da ta zo na biyu kana sai jam'iyya mai mulki ta 'yan gurguzu da ta zo ta uku an gudanar da wannan zaɓe ne a daidai lokacin da aka tsawar matakan tsaro a duk faɗin ƙasar bayan harin da aka kai a watan jiya a birnin paris da ya halaka mutane 130 an dai hasashen cewa jam'iyyar marine le da ke kyamar baki za ta dara ta socialist ko kuma masu ra'ayin gurguzu da ke mulki wajen karbuwa watanni sun ce yanayin farin jinin shugaban faransuwa hollande ya karu saboda irin tsauraran matakan da ya dauka tun bayan harin da aka kai a birnin na paris sai dai farin jinin jam'iyyarsa ya ci gaba da raguwa tun bayan da aka kai harin na paris ne farin jinin jam'iyyar ta national front ya karu saboda shugabannin jam'iyyar sukan alakanta matsalar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta da kwararar baki cikin ƙasar ministan harkokin cikin gida a pakistan ya musanta zargin da ake na cewa akwai alaka tsakanin 'yan ta'addan kasar da matar da aka samu hannunta a harin da aka kai a california minista chowri nisar ali khan ya faɗi hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya bayyana abin da hukumomin pakistan suka gani game da tafshid malik mai shekaru 29 kan ya kara da cewa iyayen matar sun zauna a saudi arabia har na tsawon shekaru 25 inda nan ne yan uwanta maza da mata suka girma a cewarsa ta kuma halarci jami'ar pakistan amma kuma babu wata hujja da ta nuna akwai alaka tsakaninta da mayakan islaman kasar kan ya kara da cewa pakistan ta baiwa amurka goyon baya ta fuskan shari'a wanda abu ne da ya rataya a wuyanta har ya zuwa yanzu hukumomi a amurka na kokarin gano dalilin da ya sa malik da mijinta said rizwan faruk wanda haifafen amurka ne suka kashe mutane goma sha hudu tare da raunin ta wasu ashirin da daya a wani wajen taron da aka shirya wa ma'aikatan karamar hukumar a san benedino da ke california labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda tawagar gwamnatin tarayya ta kai ziyara a bama da Kwanduga domin ganin irin nasarar da sojojin suka samu wajen kwato waɗannan garuruwa. Nasir Adamu Yalikaya na cikin wannan tawagan ga kuma rahoton da ya haɗa mana. allah ya kama lokacin da sojojinmu rugugin jiragen yaƙi na sojan najeriya da ke shawagi a yankunan da aka samu nasarar murkushe yin boko haram musamman ma a garin kwanduga da bama tun daga maiduguri har gefen dajin sambisa zuwa bama sojojin najeriya ne sun yi sahu-sahu don gudun kota kwana da tabbatar da mallakar waɗannan garuruwa da a daki matsayin cibiyoyin 'yan boko haram bayan mun zaga garin bama da ya zama kan gaye ba kowa sai rusassun gine-gine da wani sansani mai cike da marayu mata matasa da dattawa na zanta da kwamandar rundunar yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas manjo janar yushewu abubakar wanda ya mai da fadar shehun bama sansanin sojoji na wucin gadi alhamdulillah ka kaga barnan da aka yi kuma dalilin da ya sa muka ta wannan shine shi ministan watsa labaru shi alhaji layi muhammad saboda ya nuna kasar nan abubuwan da ke cikin garin bama musamman ma lalatan da aka yi na wurare saboda kaga kusan kowane gini da ka sani baya tsaye duk an rusa su dalilin da ya sa kenan muka zo garin bama kuma muna tare da mataimakin gwamnan jihar borno saboda ya nuna musu abubuwan da jihar borno suke yi na abin da ake kira reconstruction saboda taimakawa mutane saboda su dawo muhallinsu insha Allah. Me zaka ka ce kan wannan hasashe ko kuma fata da shugaba Buhari yayi cewa zuwa karshen watan nan in Allah ya yarda za ku gama da miyaguna? Muna ƙoƙari dan Ubangiji ya yarda kai ma ka gani alhamdulillah duk wani gini yan boko haram sun rubuta masa kalmar shahada boko haram is terrorism ministan labaru lai muhammad wanda ya zaga yankin nisan ta addini daga boko haram ya nuna yan ta'adda ne kawai da gwamnatin buhari za ta karisa murkushe su amma ya za a ce waɗanda ke rubuta kalmar shahada da yin kabbara duk lokacin da suka kai hari sannan a iya nisan su da musulunci ita ce tambayar da newa sheikh abdullahi balalau masu aikata wannan aiki ai ba musulmai ba ne domin kuwa ba zai yiwu musulmi ya ɗauki bom ko makami ya shiga da shi masallaci ya kashe masallata ba ai qur'ani ya ce innamal mu'minuna iqwa mu'minai yan uwan juna ne to ya zaka ka dauki wuka ko ka dauki bindiga ko ka dauki bom ka je ka kashe dan uwanka kuma har yanzu ka ce kai musulmi ne kuma kana kabbara kana jin daɗi yaya za a yi hakan ya faru kuma har yanzu ka ce kana ainihin wato da karantarwar addinin musulunci don haka wannan ya nuna cewa waɗansu ne kawai suka shirya da rigan musulunci su cutar da musulunci da musulmai don a shafa wa musulunci kashin kaza annabi ya ce duk wanda ya yi ishara ya fidda makami ga dan uwansa to ba musulmi bane konannun gine-gine da kasusuwan mutane da ba kammala kwashewa ba su ne hotunan da za su zauna a zuciyar mutum da ya ziyarci yankin inda yara marayu ke tafi idan suka ga wani bako da suke ganin zai taimaka musu ne Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ka Nasiru. Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar kuma an tattauna ne akan yadda za a ƙara fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya. Ga sha'ibu bayan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A ƙoƙarin magance faɗan manoma da makiya kamar kowace shekara idan damuna ta ƙaura magabatan baraki da na gargajiya zuwa ma'aikatan cigaban karkara da wakilan manoma da makiyaya kan gudanar da taro na tsaye da ranar 31 ga watan Disamba ta zama ta sukin gonaki ga makiyaya. Malam Galo Badaje babban sakatare a ofishin ma'aikatar gaban karkara. Inda ya shahe eh, departament wanda ake noma sosai wanda an san noma ne ake nan ba kamar wajen makiyaya ba ce. Suna cikin mai shi yasa duka nazarin da duk taron ya yace to bisa shi su unwani da do eh, karan a cikin gonaki eh, da abun kasa wannan kiwon ko kowa kuma shi aiki da wannan dokar da an ka tsaida su makiyaya su bar shiga gonakin mutane hawan nan yan ranar nan ta wuce su ko manoma su sa kuzari duk abin da a gare su cikin gonaki eh, su ɗebe shi su adana shi don ka bisa shi su zo su musu banna kamar yanzu nan in wannan lokacin ya wuce wanda duk ya sakaci ya bar eh, abincin shi ko karan shi bai adana shi ba bisa gona abin da suke unhwani ka gani bisa shi su shigo sun ci shi babu wani a ce a kai wani wani wani. Daga cikin gundumomi takwas da maratar mallaka da sun ba da amanna da wannan rana talatin da ɗaya ta Disamba a suke gonaki mai martaba Malam Isaka na Abu sarkin gabi ɗaya daga cikin sarakuna wani suka halarci wannan taro ya ce wannan rana ta yi daidai amma gwamnati ta shiga waye kan manoma da mukiya domin a ƙara zama lafiya. Mu kuma nan ko da an ce a yi dokai hidda sakin daji da ba mu hana amma a yi sensibilize din manoma da makiyaya makiyaya in sun ga kayan manoma kasu taba manoma in sun ga bisashen makiyaya kuma su kore su ka a kawon tashin hankali Musu su kaɗai muke fatan allah ubangiji ya sa kowa ya gane suna. a zamna lahiya kowace shekara da 31 disambar ake buɗa amma hada haka nan dai mu dai wajen dai gabi alhamdulillah babu wani tashin hankali muna sensibilize din eh, hillani muna sensibilize din manoma dan dai a zamna lahiya da ku dare da rana suna tare da su su da rako daga su sha ruwa daya to ne abin kawo tashin hankali to dan haka nan muke cewa da an buɗe dashi 31 Disambar to ban da wajen. Tun daga nan har cikin Juin da mun gama dankali yanzu sai rogo har zuwa damuna. To kaga ko aka ce dan Nijar ya ci da dan Nijar. Muna fatan dai Allah Ubangiji ya sa gwamnati da ya sensibilize din manoma ta sensibilize din makiyaya a zamna lahiya. Mai martaba sarkin gaba kenan Alhaji Isa Kana'abu Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. an gaishe ka sha'ib mani kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. al'umma kuɗin saurara mutum da nake yi idan ka ji na ka na ka lura jagora idan yana da niyyar kwa da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta ɗauki kama karya magana gobe ba mu eh, mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba Tun wata rana akwai tashi ba shi ne ba walle walle mana ta ɗauki kama karya karya dan yau mu ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta ɗauki kama karya karya ne magana gobe ba mu ne ba mutum magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba saka kawai shi ya tara arziki dan zamba ya raba waɗansu da sana'a jama'ar su ba shi ba walle walle muna ta ɗauki kama karya eh. abin haushi ma batun su ba kama karya su kama karya su kewa To an gashe ka alan waka ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu kuma muna agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba da rashin ta yi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a filin namu da fatan kunanan lafiya Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To kamar yadda muka faɗa maku makon jiya, bakin namu Alhaji Yahya Jalam, Alhaji Shau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail za su ci gaba da kawo bayanai kan farfado da tattalin arzikin Najeriya da yanzu yana fama da mashashara. Yanzu Alhaji shaw Aliyu zai ɗora daga inda ya tsaya makon jiya sannan mu ci gaba. To wannan muna hasashen idan aka yi amfani da abin da mai magana na farko ya faɗa aka gina a irin wannan tsarin kasafin kuɗi. misali ya yi tsokaci na samar da kuɗaɗe ba daga man fetur ba to kuma wannan kasafin kuɗin dama bai bai da alaƙa da oil benchmark yana da alaƙa da haraji ne kuma duk gwamnatocin da suka ginu ko high performing economies ko kuma manyan advanced economies na duniya da haraji suka ginu sai kuma kuɗin aro na zahiri wanda ake amfani da su wajen gina ƙasa to a hawa na farko a wannan gwamnatin a wannan tsari shine muhammadu buhari shugaban ƙasa ya san cewa duniya ta samu tattalin arzikin najeriya ido akwai kuma kyakkyawan fahimta na tattalin arzikin ƙasa a gwamnati irin wannan haka su ma 'yan ƙasan a yanzu suna da kyakkyawan fahimtan cewa ana jagorancin su zuwa gina tattalin arzikin ƙasa to amma akwai kira kwaya daya wanda masana tattalin arziki wanda ake ce musu developmental economists wanda suka ginu a gina kasa da ci gaban kasa sun yi imani sai kowa ya canza ɗabi'arsa daga ɗabi'ar lalaci daga ɗabi'ar zamba daga ɗabi'ar wane sai wane dole zuwa ɗabi'ar wannan ya cancanta wancan ta cancanta kaza ya cancanta to idan aka ɗora tattalin arzikin a wannan faifai to za mu zura ido mu ga ba a cikin shekaran farko ba wajen auna tattalin arziki saboda a shekarun baya kaɗan an auna tattalin arzikin ƙasar nan an ga cewa a goma lokacin da tattalin arzikin ya fi zabura kuma akwai abubuwan da suka zabura da tattalin arzikin ƙasar har ya samu kashi tara da 9.5 na kiyasin ci gaban tattalin arzikin ƙasa sai kuma aka yi sa'a tattalin arzikin kasan a halin yanzu yana mafi kaskanci daga 2010 zuwa 2015 yana tafiyan kashi 2.5 wanda wannan tafiya na kashi 2.5 tafiya ne mai wahala komi zai iya durkushewa idan aka koma ƙasa da eh, ci gaban biyar aka samu ragowa to akwai matsala matsalan shine akan duba yawan mutanen ƙasa kuma a duk yasar da aka yi a duniya an gano cewa muna da mutane sama da miliyan 180 a cikin miliyan 180 din nan kusan kashi 65 zuwa 70 waɗannan duk suna rayuwa ne a ƙasa da mizanin talauci na duniya to haka to tun da yanzu an tabbatar mutane suna rayuwa a cikin wani yanayi na talauci to ya zama mu gwamnati wajibi ta shigar da abubuwan da za su ɗaga mutane ka fuskanci yadda za a ɗaga mutane a fara rage mutane talauci sannan bayan an rage musu talauci a daɗa tarbiyyanta su su ta tafiya a matakin da kasafin kuɗin yake tafiya wanda mai magana a madadin shugaban ƙasa ya fara ma 'yan ƙasa albishir cewa kasafin kuɗin nan zai fa kai kusan triliyon bakwai zuwa takwas a madadin triliyon hudu da digo shida wanda aka yi kuma ba a ma yi shi ba to to an ce zero wato sifili fa kace sifilin kasafin kuɗi sifilin kasafin kuɗi kuma gashi ana maganin triliyan takwas na'am to a yanzu a treasury symbol a kwan hajiya me mai magana fa na farko Yaya na ya faɗa daga yin treasury single account a satin farko gwamnan bamban banki na ƙasa hmm. ya faɗa godwin emefele ya faɗi cewa an samu sama da triliyan biyu da biliyan ɗari uku to in kin ga wannan kuɗin in kika auna kasafin kuɗin na 2015 wanda aka yi shi a akan triliyan 4.6 ashe ba sai an ci bashi ba tunda an wuce rabin shekara kuma a rabin shekara nan da aka wuce ga triliyan biyu a ƙasa sannan banda wannan ga hukumomi irin na nemasa kai shugaban kwastam na najeriya wanda ya zabura wanda a yadda muke shirin nan yana illela ya sanar da mutanen najeriya custom daga a wata goma ta samar da biliyan 747 a cikin target din da aka basu na biliyan 940 wani abu to kin ga in aka koma aka gina haraji hukumar da ke samar da haraji aka inganta su sannan aka samar da ayyuka da yawa duk inda aka samar da ayyuka da yawa a cikin al'umma to an samar da haraji da yawa ne saboda waɗannan mutane da aka samar musu da ayyuka za su ba gwamnati haraji za su siya kayayyaki a kasuwa wanda aka sa musu haraji to gwamnati kullum za ta yi ta wanzuwa a irin shirin da ta yi na kasafin kuɗi ta samu. Na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe. tambaye Khalid Ismail shi kuma da yake dan kasuwa ne in gani shin kana ganin al'umman Najeriya sun ta canji na halayensu wajen mu'amala da kuɗi da za a samu ƙasa ta amfana? Bismillahirrahmanirrahim. Al'ummar Najeriya ƙudure suke da su samu canji, amma ya za su samu canji. Canji na farko a ilmantar da mutane. idan aka ilmantar da mutane akan ɗabi'o'i da suke kai bisa al'ada da kuma yadda duniya take tafiya a kai wannan shine canji na farko da abin da gwamnati ta gadar wa talakan ƙasa to zai amfanar da shi kuma zai rike shi da muhimmanci don ya san tasirinsa saboda a baya mun neme shi mun rasa wannan shine abu na farko sannan abu na biyu akwai karancin abin yi ya yi yawa a al'ummar ƙasa a talakawan ƙasa kuma wannan abun mataki ne wanda yake cike fuskantar barazana na tsaro don duk lokacin da aka ce al'umma da suke zaune a ƙasa suna rayuwa a cikin niyasu na rayuwa kunci na rayuwa to yana iya tabbatar da tsoro a tafiyar da al'amura na gwamnati sannan a kuma gudanar da 'yan kasuwa na yau da kullun da suke tafiyayya a cikin gida mm. matukar babu abin juyawa a wajen mutane babu abin yi to tsaro ba zai samu ba idan babu tsaro kuma to babu maganar tattalin arzikin kasa wannan shine muhimmi na farko da gwamnati ya kamata ta farga ta ɗora himma a kai ta tabbatar ta gudanar da wannan in an samu wannan to za a samu arziki na farko sannan na biyu ya za a yi a samu kuɗi a ƙasa shine ya zama na kowa ya tashi yana da abin yi manomi an ilmantar da shi akan hanyar noma ba wai kurin a ce yau an kawo takin zamani an kawo irin shinka amfanin gona yaya ya kamata ya yi shi bisa al'ada ko kuma bisa yadda duniya take tafiya wannan shine abin yi na farko sannan na biyu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullum yanzu in kika duba a yau komai ya tashi kayan provision na gudanar da yau sabulu ya tashi lifton ya tashi talaka shi yake shan wahala yanzu misalin single account da aka yi na gwamnatin tarayya guda daya da duk dukiyar da ake ganin an samu da duk abubuwan da ake ganin an ci gaba amma a halin yanzu in kika shiga kasuwa a cikin garin kano ko kika shiga anacha a cikin zaki tabbatar da gudanar da kasuwanci mutum zai yi ne miki a kasuwa inda yana da buɗe kwantena kamar goma zuwa goma sha biyar saboda tafiyar da tsari na beirut change na dala yanzu mutum ba zai iya zuwa singapore ko ya je miki italy ko china ya siyo kaya ya yi kwantena biyu ba a baya da yana iya yin samun kwantena sha biyar kwantena ashirin yanzu yadda aka gudanar da tafiyar da tattalin sabon juyi na gudanar da arzikin kasa ya taƙile wannan abun ba a samu haka saboda haka kayan da yake cikin gida bai isan mutane kuma ya tashi sannan abu na gaba talakawa babu kuɗi a hannunsu da za su shiga kasuwa su sayi kayayyaki na gudanar da rayuwar yau da kullum wannan abun zai iya kawo barazana a tattalin arzikin ƙasa ya kamata gwamnati ta farga kai jama'a anan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu alhaji ya jalam alhaji yishof aliyu da alhaji kalib ismail da kuma wakiliyarmu madina dauda wadda ta jagoranci firar da hero diodone wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance lafiya to madalla a gaira salo garba mun zo a yi daga bakin mai shi Assalamu alaikum. Sunana Alai Joli daga garaman hukumar Numan. Don Allah mu batun burtoli shanun mu na shanu suna haɗe da motoci ana ma mu shanu kuma mu tashi a ce mu biya mu biya don Allah taimake mu da burtoli don Allah shugaban ƙasa da gwamnoni su taimake mu. Salamu alaikum mura America mai magana Musa Kabiru zango zuru da Allah ina so in ba da tunatarwa ga mai girma gonan jihar Kebbi tunatarwa akan malaman da aka ɗauka tun daga mulkin tsohon gona wanda ya sauka da Allah a taimaka bayan Allah na na an ba su ofa ma'ana takardar ce da ɗauka aiki amma kuma an ba su an dakatar da su wannan gona mai adalci muke so Allah ya taimaka bayan Allah na nan zube a ci gaba da wannan abu kuma kowa idan aka ci gaba kowa ya san kai ne kai kuma za mu ci gaba da maka addu'a kamar da muka saba Allah ya maka jagora ga dukkan al'amuran kamar da kullum Allah taimaka na gode murya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi ne tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya. Yau yana kan yi tsokaci ne dangane da ziyarar da sakatare na majalisar ɗinkin duniya yake Ban Kimon. Allah ya sa wannan ziyara ta amfani ƙasa ta Najeriya da mu talakawa Najeriya da al'ummar Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na magana unguwar amina salama na sauna jihar Niger tarayyar Najeriya. Alhamdulillah tsari ina godiya ga Allah Alhamdulillah alhamdulillah irin canjin da muke gani Allah ya aiko mana da shi ne na shugabanci domin duk wanda Allah ya nufa yana da kwanciyar hankali ya kwantar da hankali ya lura da shi. shugabanci ya samu inganci a ƙarƙashin zauwar shugaba jiran muhammadu buhari tabbatar da gaskiya rikon amana tabbatar da adalci gaskiya fili da ke to ma da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice shugaban amurka barack obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da harin ta'addanci da aka kai a garin san banadino da ya halaka mutane goma sha hudu ya kuma raunata wasu da dama inda ya jaddada cewa amurka ta kara tsora matakan yin yaƙi da ayyukan ta'addanci obama ya fara jawabin nasa ne da hanyar ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari bangarorin da ke takaddama da juna a kasar libya sun cimma wata matsaya da ake sa ran za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar na tsawon shekaru da dama to madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma don kowa da kowa anan sashen hausa musamman shi mahmud dalo da muka yi azubanci tare da cubahir jodo ne wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu injiniya charles ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku. 超级好。 This program has come to you from the Voice of America, Washington.